وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من سادواء يوم شاءك قوات رمضان هجر مائتي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shine kuma daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya tafsirin mu na suratu ali imran aya ta 154 za mu tashi ayu insha Allah ta'ala a wannan tafsiri na wannan masallaci na masjid Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala muna gamdakatar ya ta da mu da kuma abin da muke karantawa sanya mu daga cikin bayansa na gargaɗi bismillah ma'al amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون لله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبلي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمشط ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم عامنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الله سبحانه وتعالى ينبى لبار مؤمنين da waɗanda suka kasance ba muminai ba munafukai a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan yaki na Uhud bayan Allah ya gaya mana jiya a karatun da mun karanta tabbatar da su da Allah subhanahu wata'ala yayi akan shirya ya ba su nasara da tamkini bayan sun samu jarabawa ta ubangiji subhanahu wata'ala na razana da suka yi Allah kuma daga baya sake ba su nasara هيتي ثم أنزل عليكم من بعد الغم عامنة نعاسا يغشى طائفة منكم الله تيساك توكد لنسوة قوصد لكسكنك bayan wannan bakin cikin da suka samu na farko da damuwa da suke ita cewa suna da nasara a farko daga baya kuma kafirai suka suka samu nasara kan musulmai wannan ya dame su ya sanya su cikin damuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo musu da amincinsu ya dawo musu da mutuncinsu sai suka dawo cikin hayyacinsu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su wa rasul da ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu to bayan dawo da suka yi suka dawo akan addini suka dawo da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala sauka musu da wannan natsuwa sai ce nu'asa amanatan nu'asa har ya zama wasu daga cikin gangadi yana ɗiba a wajen yaƙi saboda samun nutsuwa da kwanciyar hankali yanzu wani sahabi yake cewa na ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya da musu da amincinsu suka samu nutsuwa har sun samu damar yin gangadi a wajen wannan yaƙi ana yaƙi kana gangadi ya ka samu zaman lafiya nasara ta dawo ke kowa na rike da abin da ɗinsa mai cike da suna garkuwa ta yayi da aka fi su gingina a jikinta suna gangadi saboda yanzu an tafiye musu da tsoro an tafiye musu da dukkan wani bala'i ko kai ne kake da tsoro ba za ka iya bacci in ka samu natsuwa kuma za ka iya bacci haka ne ko ba haka ba to in ka ganka kana gangadi ai zaman lafiya ka samu ko yanzu kana tafiya a cikin mota wani na tuka ka in ka ga idanunka biyu kar ba ka yi da tukin sa ne amma in ka amince da tukin sa za ka iya ka kai bacci sai can ta motsa sai ka ce mai hannun mun kawo zariya ke mun zo zariya ma na sha bacci ce hada mai shari ma kai saboda ka samu da tsohawa ne a iya mota amma da ka ji ci da mota dole za ka tashi kuma tashi ba saboda babu nan daga nan ba za ka sake wani ne haka ne to ubangiji subhanahu wata'ala sai saukan mu wannan sahabbai da aminci ya ba su kwanciyar hankali ya ba su wannan natsuwa ya zama sun daina tunanin komai Allah ya damu su da amincinsu nu'asan ya risha ba'ifatan min wani bangare daga cikinku suna samun masu yi gangadi wa ba'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum wasu kuma suna ta kansu saboda munafukai ne su yanzu babu wani nutsuwa da za samu sun ke dada mutum farkon lamari su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tsaya suna ta gunaguni yau su ce wancan nan su ce kaza can su ce kaza to sai Allah subhanahu wa ta'ala ɗebe musu nutsuwa ya ɗebe musu aminci gaba ɗaya da haka tun ba da zuciya ɗaya suka zo yaƙin ba yanzu suna da yaƙinin za a iya farmar za a iya kashe su da haka yanzu ba su ikon su bacci su amma wanda suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ce musu wa minkum man yuridu akhirah a cikin ku akwai suke neman lahira ba duniya suke ba tunda Allah ya ce minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu akhirah to masu neman lahirar ya za Allah ya imanin imaninsu ya sauka musu da nutsuwa har suna irin gidi wanda kuma suke neman duniyar sun fito ne su je yaƙi don samu ganima kaga wannan kuma ba za su yi su mutu ba domin idan suka mutu na amfanin baɗi ba rai ka zo yaƙi an kashe kauce ganima za ba ba mutum da duniya suke nema ba za su samun natsuwa da za su yi bacci ba saboda yin suka yi bacci kuna ganin za a wasu za a yi zuwa kashe su shine sai Allah ta'ala alaƙi. Kada قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن jahiliya suna ta mummunan zato ga Allah irin zaton da jahiliya suke su suna ganin za ba mu magan nasara ba su da magana samu kuma ci gaba tsakanin su ubangi subhanahu wa ta'ala da haka tunda babu nasara yanzu ba magana bacci a gare su amma wannan sahabbai muminai da suka yi imani da Allah suka yi imani da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanzu Allah ta'ala ba su nutsuwa da za su samu su jangada har samu aminci a tare da su Allah ta'ala ya mu aminci yaquluna hallana min al-amri min shay suna cewa muna da wani al'amari ne mu yanzu saboda rashin amincin su yanzu ba su da nutsuwa kul innal amra kulluhu lillah Allah ke gaya musu dukkanin al'amarin yana hannun Allah al'amarin gaba ɗaya na hannun Allah subhanahu wataala duk wanda ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya rabauta wanda kuma yake kokonto ya ƙi mika al'amarin shi ga Allah hasarar taɓewa ta tabbata gare shi jama'a mun fahimta da idan kana son ka samu aminci da natsuwa tsakaninka ubangiji to ka nemi aminci tare da Allah amma idan ka bar Allah subhanahu wataala sai kyale ka babu aminci shi yasa yake kul innal amra kullahu lillah duk wanda ya saki Allah ya kama wani abu ba zai samu natsuwa ta da shi amma duk wanda ya rike Allah ya kyale kowa to ya tabbatar mu Allah cewa la haula lana wala quwwata illa bika neman taimakonsa da agajinsa ga Allah subhanahu wataala yake da haka yanzu Allah zai ji lamarin su wanda kuma suka kyale Allah Allah sai kyale su to wannan munafikan yanzu ba tare da annabi suke ba saboda munafiki yana da wahalar ganewa munafiki zai yana shiga irin taka munafiki yana magana irin taka suna maganganu irin naku abu ba za ku gane su yaltabis al'amur sai al'amur ya rinca shi yasa kuma lokacin da Allah ta'ala so kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin munafikai Allah ce musu wala ta'rifannahum fi lahnil qawl in sun zo a harshen za a gane munafikai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sahabbai aka shigo masallaci sai ya hamu bari ya khutba sai ce wane da wane ku tashi wane wani. sai da tara jan mutum 36 yace inna fikum la munafiq a cikin akwai munafiki kare ba ce wani munafiki bane sai a cikin ku akwai munafiki amma ya ware sahabinsa ko zai bin yaman sahibu sir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai wani shi munafiki ne wani ma munafiki ne wani ma munafiki ne amma saboda tsarin shugabanci da iya tafiyar da mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi kenan sai ta a cikin yamami sai ke cikin ku akwai munafiki to sayyidina Umar radiyallahu an ya kai ga baya zuwa sallar jana'iza ta wani in ya mutu idan har ya ga Huzaifa ya ki zuwa wannan sallar amma zahiri babu wanda zai gara cewa munafiki ne wani munafiki ne to amma sai Allah ki yukhfuna fi anfusihim ma la yubdun laka suna boye maka abinda ba za su iya su bayyana maka ba ya kai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka shi munafiki a haka zai dinga gudana ba zai iya bayyana maka gaskiyar abin da ke cikin zuciyarsa ba sai dai ya gaya ma abin da kawai in ya gaya ma za ka ji daɗi shi zai faɗa maka amma kuma Allah ta'ala ya san abinda kowa yake ɓoyewa cikin ƙirjinsa jama'a mun fahimta to Allah ya san lamarin munafukan nan wanda suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan jihadi ba sun biyo shi kadai ne saboda me samun galima yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna suka ce da mu iko da ba mu zo aka kakkashe mu a wannan wajen yanzu abin da ya kawo su nan, duniya suka zo nema ba so suke yanzu a kashe su su koma a matsayin gawa ba a so suke su koma gida su samu ganima sai Allah ta'ala ce to asirin ku ya tuni amma bari ku sani kullu kuntum fi buyutikum labarad alladhina kutiba alaihim alqatl ila mabadi'i Allah ta'ala ce ko kun zo yakin ko kuna gidan ku kwance akan gadan matan ku duk wanda Allah ya rubuta mai mutuwa wallahi ya mutu ko da ba ku zo yaki a kashe ku ba kuna gida kan gadajen ku ila ku, kuna a kan damar ku wallahi sai mutuwa ta zo muku aina ma kunu, lidrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayya ba wanda ita tsere ma mutuwa ko ka ci abinci mai daɗi ka mutu ko ka sha guba ka mutu ko ka je a kashe ka duk inda ka je wallahi sai ka mutu mutuwa dai guda ɗaya ba wanda zai iya cewa ba zai mutu duk wanda Allah ya jarabta da mutuwa to da lokacin shi ya ba ni daga mai kafa to ko ku zo ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ku zauna a ku in mutuwar ta yi dole sai kun mutu Allah ta'ala tsare mu da wannan hasara da kafirai suke tafiya kanta Allah ta'ala ce musu wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi zati sudur Allah ya yi hakan don ya tantance jarabce ku gani a tantance suwaye musulman kirki suwaye munafukai suwaye suka fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske wayanda Allah ta'ala tabbatar da su kabilar bani salima da wasu kabilun da suka yi suka tabbata waɗancan munafukai kuma guda ɗari uku da Abdullahi bin Ubay bin Salul dinga zugawa cewa kar ku bi annabi ku koma ai ba ku ba ƴan uwansa bane ku mutanen madina ne zai je ja ku a karkashe ku ina mutanen makka ya zo ya ɗauko su masu kare ya faɗa to kun ga wannan da'awar su, da kiraye-kirayen nasu ya yi ƙarfi wanda a ƙarshe sahabban da aka kashe saba'in da hudun nan a yakin uhudu wanda muka karanta sunayensu ai za ku ji sama da guda saba'in a cikinsu su mutanen madina ne da kabila aus da khazraj su ne suka ba da gudunmawa Allah kuma subhanahu wataala kaddasa musu mutuwa dalilin saukowar waɗannan sahabbai guda hamsin rumat da manzala su zala ɗora masu kibiya akan dutse karkashin jagorancin abdullahi ibn jubair to Allah subhanahu wataala zai ce wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne abin da kira za mutane su koyi ba ga ana Allah bai ce wallahu alimun hakim ba a in Allah zai ce alimun bi zati suduri Allah masani ne da abin da ke cikin kirazan ku menene ke cikin kirji zuciya a cikin zuciya mutum ke koye maka abin da baka sani ba a cikin zuciya ce ke gaya maka abin da yake so ka ji a cikin zuciya ce kuma yake kin gaya maka abin da baya so ka sani to ita zuciyar alar duke wannan aikin na munafurci Allah ya sa abin da ke cikin ta zaka duk wanda yake yi saboda Allah Allah ya sani wanda yake saboda munafurci Allah subhanahu wataala sani babu wanda zai koye ma Allah subhanahu wataala akan duk abin da Allah ya kaddarta ya Allah ce إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا نعم. تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم inna allaha ghafurun halim Allah ta'ala yana dai tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen lallashin su da karbar uzurin su akan wannan matsala da aka samu sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda suka juya baya a cikin ku a yayin da ake gumurzu yawmal taqal jam'ani a yayin da waɗannan al'umma guda biyu suke karan batta mutanen garin Makka da suka zo da kuma wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce inna mastazallahum ash-shaytan min ba'di ma kasab ba komai ja musu wannan ba illa wata zaniya da suka samu daga shaytan dangane ga abinda da san sace sun aikata na saban Allah sai shi ya same su da zaniya to ku duba bala da alkur'ani kuma ku kalli yanda Allah ta'ala shirye larabcin za ku gane Allah hakimun ne duk abin da Allah ya faɗi babu wata cewa bayan ta Allah ta'ala ta cewa innal ladzina tawallaw minkum lalle waɗanda suka juya baya daga cikin ku ka gaba duka bane suka gudu akwai sabon da suka tafi saboda bala'in da suka gani an samu sabani yanzu sun gudu daga waɗanda sun sauko daga kan dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk daɗi duhu ya karfi sauko to yin saboda ga ganimar da suka an fara samu ko manzo Allah ce ko kun ga muna ɗibar ganima karfi sauko ke san yanzu sai shi dan yanzu diga su sai zo nuna musu duniya min kun man yuridu duniya wa min kun man yuridu akhirah to ga duniya da kuna gani ana samu dan me su ba za ku sauko ba sauko da suka yi aka samu wannan matsalar to ba su sauko bane saboda kai suna saban umarnin manzon Allah dan su bakanta mai rai ba a'a zaniya ce ta dan adam da son duniya ai sun hau dutsen lokacin da umarni kawai suke karɓa babu wani abu na duniya da ya ja su yanzu wannan aikin kawai suke yi to yanzu kuma an zo an samu kuma mix ga lahirar ga duniyar kun fahimta ba za ka taɓa cewa mutum ɗari bisa ɗari Allah ya ce bi baya da wata son zuciya wannan ba zai yi ba dole sai ka mutane uzuri sai ka mutane afuwa wani kai tsaye umarni yake nema ina Allah ya ce aika za yi wani kuma sai ya samu daniya to wanda ya samu daniya nan Allah na nuna mana yadda za mu dinga mu'amala da mutane domin ga yadda ya mu'amala shi ma da bayansa kar ka ɗauki laifi ka ce kai mala'ika ne ba ka yi laifi ka ɗora laifi kan mutane a'a ba kai girma wannan sabon ba da manzo Allah ce ku hau dan ku dinga harbi ku tare muna abokan adawa mu da suka zo ta baya bangaren maimana Khalid ibn Walid ya zo da sama da mutum dubu bangaren Ikrima bin Abi Jahl ya zo da mutum mutum dubu Abu Sufyan ga tsakiya da mutum dubu to manzo Allah ce a hau sama dan a dinga harbi su kuma su tattasa waɗannan gaba ba za su iya tinkaro cikin sabai ba to lagon na farar shi ne zaman wa'ina kan dutse yanzu ga sun sauko wa'ina da suke baya su khalif suna ganin wa'ina sun sauko sai suka zo suka arta masabai to wa'ina sun gudu kafirai an danna musu yayin da kafirai suka hango cutar su a bayan musulmai sai suka tsaya tir sai suka juya baya sai musulmi suka dawo da baya suna juwa su zuga ga kafirai a bayan su ga a gaban su to kuma sai ne yanzu sai bala'i to nan ne wasu ka dinga tserewa suna hawa kan dutse istis'iduna wala talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la ta'zanu ala ma fatakum wala ma asabakum to sai manzo Allah ke kiran su ku dawo halumu ilayya ku dawo ya kusa baina wannan gurin da suka yi shine Allah ke ga maka anan innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an wannan gurin da suka yi a ranar da aka samu wannan karan batta tsakanin kafirai da musulmai innama tazallahum ash-shaytanu ba'd ma kasab ba komai ja musu wannan ba sai dai zamiya da suka samu ta shedan dangane ga wannan saba ma Allah da suka yi a wajen domin saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saba ma Allah ne to tunda sun saba to Allah kuma ba zai kyale su ya gwada musu aqibar duk wanda ya saba ma Allah shi ne aka kashe mutum 70 da hudu a wannan wajen dan ya zama hukuma ga wannan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi amma da yake Allah yana ƙaunar mutumin yake da kyakkyawan niyya ko da ka samu zaniya Allah na tare da kai to sai Allah ta'ala ce wala qad afa Allahu anhum wallahi hakika Allah ya musu afwa ka duba sai ce kuma wa inna Allah kuma lalle Allah tabbas ghafurin mai sifirtawa ne ga bayan sa halimun kuma Allah mai haƙuri ne ku duba hikimar Allah bai sai ghafurur rahim ba yanzu ba rahamar ake nema ba haƙurin Allah da aka fusa ta Allah yanzu ake nema sai ce halimun Allah ya yafi to kai dan shi'a ne bakar aniya kai ka ce baka yafe ba ba kai aka malaibi ba ba ɗan garin ku aka malaibi ba Allah ne aka malaibin kuma ya ce na yafi kuma ba kawai ya kawo damiri ba duk inda Allah ya faɗi sunansa a Qur'ani akwai hikimar da yasa Allah ke faɗin sunansa ai a can Allah ce wala qad afa anhum ba ya faɗi ba ba to nan da yake so gada maka na yafe na yafe na yafe niwa ya ce wala qad afallahu wallahi hakika Allah ya yafe anhum ga suwa ga waɗannan sabon da yake minkum to ya zaka da kanka sun yi ma Allah ne ya yafe musu saboda sun da'a a baya wuya suka je suka gudu ta in mutum ya yi laifi ya dace na tuba a karɓi tubarsa jama'a ta mu da kai hai hai haka ya a'a idan mace ta yi laifi a biya take na tuba to ka yafe mata in miji ya maki laifi shi ma ce na tuba a yafe mata in yaro ya laifi yace na tuba a yafe mata in ma'aikaci ya laifi yace na tuba a yafe mata ai mun karanta a 139 a can baya ko 33 ce maganar wal kazimin al-ghaiza wal afina an nas wallahu yuhibbul mu'min والذين idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون duk wanda ya laifin yake na tuba to a yafe masa inna Allah ghafurun lalle hakika Allah mai gafara ne halimun kuma Allah mai haƙuri ne ibn qayyim yana cewa in ba Allah ba babu wanda yake haɗa irin wannan sunayen asaki amma laifi ka haƙura ka yafe kuma ka yi kyauta yake ba Allah ba yake kyauta. wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda ya samu yadiyar Allah to shi ka je ya kwanta ya gaba da bacci da munshari ba abin da ke jira sai ne sai aljanna sai Allah ya kira wa'annan mu'minin da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku ɗannan mu'minai la takunu kal ladina kafaru Allah na ƙara jan kunnan su yanzu da mutum yake na tuba to ba kuma shi ke na to a shi ke kuma yaje cigaba abin da ya gada ba a'a a kuma sa mai dokoki da kare sace tsallaka su ko ma saka ta malibi. to kin ce kin tuba to kai in sake ganin kaza Allah ba zan sake ba na rafa rantse maka da Allah ka kawo Qur'ani in da ba to shi ce kenan to na ce kai ki ka tsara kaza ai na kai ma na bari na tuba to yanzu kana ta kawo sharuɗa ne kenan ko na kar a koma zuwa ga laifin to shine Allah ke kawo sharuɗa ya ayyuhal ladina amanu ya kun suka ba da imani da gaskiya la takunu kal ladina kafaru kar ku zama kamar wancan fa kafaran nan ba me suka yi kafaran wa qalu li ikhwanihim suka dinga gaya mu ɗan uwansu cewa idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu idan ɗan uwan kai tafiya a bayan ƙasa saboda fatauci neman arziki ko suka je yaƙi a kashe su sai ce law kanu indana da ba su tafi yaƙin nan ba da bai tafi neman kudin nan ba ma matu da ba su mutu wa ma qutilu da kuma ba kashe su me bambancin ma matu wa ma duk ba mutuwa mace ka mutu an kashe ka menene bambancin su a larabci na ce ma matu saboda Allah ya fara gabatar da ad fil ard tafiya da muke ci a bayan kasa wannan ya shafi yaki ko ya shafi da ba yaki ba ya shafi kasuwanci ya shafi zumunci ya tafi yawon bude idanu ya shafi komai sai suka ce ma to don abin baki tsakanin ba kowaye zai fita ya bar gida za a ce an kashe shi ba an fahimta a kodin yadda ya bar gida mutuwa zai ta Allah da annabi kodin ya sha wahala ko da ya tar da yanayin da ya samu a wajen bai dace da shi ba ga mutuwa zai ta Allah da annabi ba mutuwar kashe shi aka yi sai sa Allah ya bambanta maka su sai suke cewa to ja ƴan uwanmu ba su bar gari ba kuma da ba su yi jihadi ba ga kenan tafiya kala biyu suka bari tafiya don neman buɗe idanu ko neman kuɗi da kuma tafiya domin jihadi to ma matu ba su yi mutuwa ta Allah da annabi saboda sun fita yawon buɗe idanu ba wa ma kutilu ko ba su tafi aukanu guzzan wancan yakin da suka je ma kutilu ba kasu kun bayyanta ba wai maimaici bane Allah subhanahu wa ta'ala ba kowanne da irin nashi usulubi da kuma nashi hikima ta alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sai yake mana liyaj'al Allahu zalika ta fi kulubi wannan magana da suke faɗi hasara ce a cikin zuciyarsu duk inda mutum yake wallahi ya mutu aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyad ko ka ji daɗi ka mutu ba ko da ka mai kyauta mutu ba wuya ne ko daɗi daɗi ne ma ya zai mutu a kowanne ma an bai abinci ya ji daɗi kawai ya mutu saboda santi akwai wanda kuma bala'i ne kashe shi to ba ku da ikon cewa ai da wani da yi kaza da bai mutu ba saboda rayuwarsa ba a hannun ka take ba a hannun Allah take ba ka da ikon cewa da bai yake kaza da kaza bai kame shi duk abin da ya samu musulmi kai imani cewa wannan abu shine kadai abin da Allah ta'ala ya zaba masa domin duk wayansa duk dubararsa ba zai wuce inda yake ko kai ka kalli kanka yanzu duk kokarin ka ka gama shi iya rayuwa ka ganta yanzu to babu wanda zai kama ka rayuwa sama da haka saboda iya kokarin cikin sai lokacin da kuma Allah ya kama ka buɗi ta hanyar wani sai ga maka ka maka dalilin da kuma zaka je ka samu ka iya ci gaba amma wannan dalilin ka fasatin ka ne kai ai wannan wadda kasuwa kake zuwa ka samu wani da baka da fili yanzu ka zo ka mallaki fili da baka da kudin bulo yanzu ka samu kudin bulo da baka da kuɗin kaza yanzu ka samu kaza ma'ana ka kai ka saka a cikin shago ka yi neman kuɗi tare da shi har a samu riba da zai baka yanzu ka ji kai naka ba haka bane kana aikin gwamnati ana baka albashi kana ajewa kana rashin gata ka je ka sai fili ka zo ka fara gini ashe baka samu wannan damar ba sai da ka je kai karatu ba ka samu aikin gwamnati sannan ka fara wannan to duk abin da ga mutum a kansa wannan sila ce ubangiji subhanahu wataala ya hore mai tafi a kanta Allah ce wallahu yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa Allah sai bi irin yaƙin magana su suna ganin da an zauna gida za a rayu kenan ko da ba a mutu ba to amma da aka tafi an mutu to sai Allah ke rayuwar da kuke cewa a zauna gida a yi ta Allah ne fa mai rayuwa ku bane wa yumiitu cewa da kuke yi in aka je za a mutu Allah zai rage kashewa ba wancan bane ya mutu da kansa wallahi yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir a wata qira'a wallahu bima ya'maluna basir kuma kowace da fasararta in ka saki ta'maluna wallahu bima ta'maluna basir ku mu'minai abinda kuke yi Allah yana sanar da shi yana ganin sa zaka zai shiga muku lamarin zai zama zai zama mai taimako a gare ku in ka saki kirar kuma wallahu bima ya'maluna basir abinda kafaran nan suke yi Allah yana ganin shi ya san kuma zai musu mummunan sakamako akan abin da suke masa na ta'addanci suna ganin da an je da ba a tafi ba da ba a mutu ba da ba a ba kama manzo Allah ba ai da ba su mutu ba da ba ai kaza ba da kaza bai same su ba suna shiga cikin ilimin gaibin Allah suna mai katsalanta to Allah subhanahu wataala sai ja musu kunni cewa ba haka lamarin yake ba wala in qutiltu fi sabilillah ka karanta wannan wala in قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يعني الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله يدعوكم أكثر صحبين ولئن قتلتم كو صحبين تسكي suke cewa kar ku je ku yadda ku mutu kar ku fita jihadi inda ba ku fita ba da kun ci gaba da rayuwa zaman ku a gida rayuwar ku ce zuwa jihadi dalilin mutuwa ku ne wannan zuga da suke muku da Allah ce ya ayyuhal ladina la takunu kal ladina qalu ya eh, kal ladina kabaru ko wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu wannan yasasshiyar magana ta banza da suke gaya muku Allah sai yake jiya muku sa kar ku zama irin su din sai ce wala in qutiltum kai ku je ma akan kun je ku din an kashe ku a wajen yaki ku sabab ba mun da kike furta muku kenan ba kar ku je ku mutu wala in qutiltum Allah ce ku je ma a kashe ku din ga nan sai Allah ki amfani da wala in mutum ta ka je ka mutu a bayan kasa ai babu makawa ne sai ka ji ka mutu ko ina ka ji amma duk tsoron da suke yi in zuwa jihadin ne suke magana ba wai kin fita ba ai suna fita su je neman kuɗi su je kasuwanci su je fatauci wannan rabawa suke da shi amma hakikin abin da suke hana ƴan uwansu shine mai jihadin to sai Allah ya kyala magana banzaccen da suke yi ya mai da hankali akan me na jihadin da suke rabawa da shi suna raba da kin fita in baka fita ba ba za ka mutu ba to kuma in ka fita ka je zaka za mutu sai Allah gane magana da yaƙin suke yi to da ya zo musu raddi bai musu raddi akan fita kasuwanci din ba saboda wannan babu kasa raddi akan sa sai Allah mai da hankali akan abin da shi hankalin nasu yake tashi akai jihadin wanda za ku je aw mamatu wa ma qutilu to wancan qutilu din akan sa Allah ke magana ne kuna bayanta balagar sai ya ce wani in qutiltum idan kuka je aka kashe kudin fi sabilillahi ga su can ba su fi sabilillahi a nan kuma sai Allah mai da ku mu'mine da kuka fita wajen jihadin da ɗau kalmar Allah au mutum ko ma din ma aka ji din kuka mutu din ma haka nan zaka haka nan Allah sai la maghfiratun min Allah ai riba da ku samu shine samun gafara daga wajen Allah subhanahu wataala wa rahmatun bayan gafara kuma ga rahamar Allah gare ku khairun mimma yajma'una wannan riba din ta bi muku alkhairi akan waɗancan da suka zauna gida sa tar duniya ba dai duniya ba kike tsoron ta kuce musu to ku je Allah ya gafarta muku ku mutu a wajen jihada yayi muku rahama ya fi muku alkhairi akan wannan abin da kuke ganin suna tarawa na dauɗe duniya wanda dalilin sa ne ba ku so ku mutu Allah ce wala in mutu kai in ba mu kyau kai ta Allah da annabin au kutuntum kai ko ku ji aka shi kudin ma wajen yakin lailan la ita sharu duka ne zuwa ga Allah ne za ku koma ko ku buta kan gado ko ku je yaki a kashe ku babu wanda ku je kuma zuwa ga Allah ba haka bane to ka kai mu mumini ba ka daji ta ko ina ka mutu ba matsala wala tubali hina uqtal musliman ala ayi jambin kana fillahi masra ba ba damuwa mace in dai kai musulmi ne a kashe ka kan hanyar Allah ko a harbe ka ta gaba ka cigar da gaban ka ko a harbe ka ta baya ka ci da baya ko ta damu ko ta hagu ko a yi maka ruwan ba bai daga sama ba matsala in dai ka mutu musulmi ka gode ba Allah shi ne ka mutu ba musulmi ba wannan ne bala'i ka da Allah yana fushi da kai shi ne ka shi hankali kana ganin mutumin da aka harba yanzu kai da kake rayu kai fi zafin harbi saboda shi ya riga da ya zafin ya ƙare duka na farko da za ka harbe shi ya faɗi ya mutu in ka taba jikin za ka ji wannan raɗaɗin babu raɗaɗin ya riga da ya tafi mu ne nan muke tunanin wane fa kashe shi aka yi wane yanka shi aka yi wane dafa shi aka yi wane tsara shi aka yi mu ne muke jin raɗaɗin abin mu ta kuka saboda yin abin yake amma shi ya riga da ya tafi kai mumini ne yana cikin aminci farauhun wa rihanun wa jannatu na'im in kuma kafiri ne yana cikin shan azaba da bala'i sai a cikin barzakhu kafin ya ji zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya sake kiran hankalin wannan sahabbai ya hada su da annabin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fa bima rahmatin min Allah ilin kalam saboda rahmar Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinga tattausa musu janibi na mu'amala rahamar Allah ce ta sa duk wannan abin da suke maka ka nuna masa kuma janibin tausasawa da tausayi da rahama sun yi maka wauta ka kyauta musu sun cutar da kai ka ba su abinka sun hana maka nasu manzo Allah ya dauka ya bayar an bai jafa'i ya yi murmushi sallallahu alaihi wa sallam din yanda zaka fita ta annabi ba zai dauka fita ta ka duba wani ba kawai da zai ci kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Muhammad an ci a da sadaka to ka bani sadaka daga zuciyar da ba ta mahaifanka ba ka duba wuta zaba kawai kuma ga kafirci ya shaƙi wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da wuya manzala su ya guru sai manzala ta sakanni sakanni bari a baka sakai ce a bani manzala ta nace ka sace ni ga fata bai bar ta tsaye ba masu iya cinye shi danye amma aka san iya sace manzala ta da manzala ce ku bashi aka ɗebo aka bashi manzala ce ku ƙara mai a ƙara mai ce ku ƙara mai shi duniya ta dama mu lahira ta dame mu sai da ya ɗauki kayan niki niki zai tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsaya kaga kaya ka ce na Allah ne haka ne kayan Allah ne an baka shin kwana kuma yin haƙƙi na ne ba haƙƙin kuwa bane sai ka tsaya rama sai kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai mutum ne da baka rama mugunta da mugunta sai dai ka bi kyakkyawa da mugunta atbi la hasanata sayyi'at tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi cikin jika sai da juya da tabi ce kai abin kunya kuma yayi yawa sai da yake gaya mun yadda ake shiga addininka in shiga manzo Allah sai yake musu cewa ki ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kyakkyawar mu'amala ta sai musulunci an yi riba ko ba riba ba an yi riba kuna ina wani yazo wai shi dan dandane ba jahile ne yazo da dan me sunan shi abin nan dinsa ma'az bunsuru yazo da bunsurunsa wajen sa bai ce duk wanda ya kada ni zan ba shi bunsurun nan kuma zan musulunci shi wai ɗan dambe ne ya iya kokowa sabai suka tashi wanda suka yi kokowa tun a jahiliya sai manzala ce kowa koma ya zaune. kowa ya ƙyale shi manzala sa sarki da ni za ka yi kokowa sai ke gani a ah, ai ta samu in na kada shugaba ai shi ce yana zuwa sai manzala sa sallam kafin ka ke ƙarfi a jami'in bismillah manzala ya kifa shi da kaba sai ta yi ban shirya ba ne sai manzala ta kimtsa shi da kansa zaka cewa na shirya manzala zaki kifar da shi yace ai mamaya ta kai kafin rika baki ka san ne manzala ta sallaki saki kimtsawa ya saki kimtsa manzala saki tika ta kasa Sai ki kuma dai kada a dinga rantsu abun kunye yayi mun yawa a ce ina tun yin ƙarya ina da cewa ban shirya ba to kai da ina yadda zan shiga ashhadu an la ilaha illallah ce na musulunci kuma ga ɗan akuyan nawa sai manzala ce a'a ai ba za mu maka riba ba mu ci ribar musulunci ko mu ci ribar ɗan akuyanka ɗan akwai ka naka ne kai rezu namu ne amma ɗan akuya naka ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sauƙin hali irin nashi da kyakkyawar mu'amalar sa za ka ya karama ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ke so ko ɗin ko mata wani abu ko ɗin ko mata ta zo ta ja annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce mai wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauƙin hali irin nasa ya sa ka ji an musulunta ba fa yaƙi ba ne ya sa wasu ka musulunta irin su sumama ga shi ɗaure a masallacin manzala sassan manzala za an kamo shi yace sumama wacce ce gare ka yanzu yanzu ga ka a ɗaure yace in ka kashe ni ka kashe dan danji mai jinin da ba za a bari ba in kai kaza ya dinga cika baki dinga cika baki manzala kyale shi washe gari manzo Allah sallallahu ya sake dawo yace sumama yanzu ga ka hannun mu zaka ci yace in ka kashe ni ka kashe dan danji in ka kyale ne kuma ka kyale wanda zai gode maka kan zara sallallahu alaihi kyale shi shi gari ma zara sallallahu sake dawo yace su ma ga ka a hannunmu me zaka ce yace ka kashe ni ka kashe dan dangi wanda dangin shi ba za su bari ba in ka kuma kyale ni sai maka godiya shi ke sai manzo Allah sallallahu alaihi mun kyale ka mun yaje maka sai kike ni kuma yanzu na dawo yanzu zan shiga addinin naka da babu wanda na na a duniya irin ka yanzu ka da mafi soyuwa a gare ni da babu addini da tsana irin addininka yanzu addininka ka nake son shiga shike ne musulunta to kaga an samu nasarar fa bima rahmatin min Allah linta lahu in kana shugaba babu bukatar girman kai gare ka abin da ake bukata shine ne saukin hali in kana shugabancin mutum biyu to dole sai ka nemi sanda guda wannan mai saukin hali ne wannan mai kaushin hali ne to karki amfani da sandan mai kaushin hali akan mai saukin hali baka iya shugabanci ba zalimi ne kai in ka amfani sandan mai saukin hali kuma akan mai kaushin hali haka ne kai baka iya kula da wanda ya kamata ka kula da su da aka dole shugabanci sai ka tsaya ka natsu ka zama kana cizawa kana hurawa fa bima rahmatin min Allah linta lahum sai Allah ce walau kunta fadhan ghaliz qalbi lan faddu min hawlik ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka kasance mai kaushin hali mai mummunan ma'amala, wallahi ya baka ga kowane sahiya kusa da kiyaye su sun waƙe sun kyale inda kaushi da karbi da kama kariya za ka yi musu Allah da sun tafi sun kyale ka gaba ɗayan don wani yajin cewa shi jarumi ne wani yajin ba wanda ya sai taka shi wani yajin kaza in kuɗi ne wani yajin yana da su su ce Allah ce walau kunta fazzan ghalil alqalbi lan faddu min hawlik da sun sun haka sun kyale ka saboda inda kaushin hali za ka yi ta da sun kyale amma kuma fa'fu anhum in suka maka ka yi musu afuwa yanzu ga sun saba maza ba sallar kuma ya musu afuwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah idan sun yi laifi suka suka nemi gafara Allah a wajenka to ka ruka musu Allah gafara musu Allah subhanahu wa ta'ala ce ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إن جاء ذات إليه زو وجنك سني مغافر الله كما سيارة لك من الدعاء والله الله يغفر da haka ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri kuma kai shawarar da al'amari Allah ya sauko da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama da sahabbansa sai su ji cewa tare da su ake wannan yana nuna muna tsarin shugabanci duk mutumin da ke shugaba kare dinga cewa magana sai ta ce kai magana a ka dinga neman shawararwa mabiyanka akwai abin da Allah zai haska ma mabiyanka sai bai haska maka akwai abin da wancan zai gani wannan bai gani ba akwai da shi babu abin da ke gani kawai sai dai a mutu duk abin da ta zuka zace kawai a je a mutu yanzu in aka samu akwai wanda kuma ba a mutu yake nema ba yanzu sai a'a ni ba na ganin a je a mutu kaza ya kamata yi kaza ya kamata akwai wanda kuma sai an nemo tsajeru a duk tafiya ana buƙatar tsajeru marasa kunya tsaya cikin su akwai buƙatar dattijai akwai masu aiki masu ƙarfi akwai masu hibira daban-daban sai kowace organization sana da irin waɗannan mutane in ba ka da wawa sai a maka wauta khaba qaumun laysa lahum safiyu ko sarki ne sai kana da wani wawa a gefe ko malami ne kai sai ka samu dan wani wawan ka ka aje a gefe duk wanda zo ma a shiganta ka ya bi ta kansa to ba ka gani yan siyasa bayan ga jami'an tsaron masu bindiga a suna nasu mahaukatan a gefe masu gyara musu hanya to kowa da amfaninsa karka sai fara sa amfani ne wannan siyasa mun ce muna so a daina jabanci ta gishiri ne wannan in babu gishiri abinci babu daɗi in ba yin iskar siyasa ba ta daɗi to Allah yake ka sauko da magana ka ƙasa ya Rasulullah ka nemi shawararsu shawara shugaba yana bukatar shawarar mutanen in suka baka shawara to karkare na shawarar su ka yi amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam a wajaje daban-daban ya nemi shawara sadda yake masa bai ba za mu shiga garin makka ba mu koma suka ce a'a wallahi ba za mu karbi kaskancin nan ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shiga gida wajen matarsa ya ce lamari ya lalace na ce sabai a koma kowa ya yaki a yi aski sun ƙi a je a yanka dabbobi sun ƙi ta ce kai je ka ba mu wanzan kanka maka aski kai ne jagora in suka kai aski ba mai tafiya je ka yanka dabbarka in suka kai yanka dabbarka ba wanda zai je koya masa yadda zai kowa zai yanka yana yin haka kowa sai gashi ya yanka dabbarka kowa ya aski yace musu la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la taqafun fa'alimu ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba kaga shawara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da aka kamo bayi usara manzo Allah sallallahu ya nemi shawarar sayyidina Abubakar ya nemi shawarar sayyidina Umar ya nemi shawarar Sa'ad wasu ce a yanka su wasu ka ce a mayar su bayi wasu ka ce a sake su idza abu fa antum ulqa manzo Allah abin da kike shawa da karka ce kai yayi gwamna ne shugaban kasa ne sarki ne kai babba ne a gida baka shawara a'a manista shara la yanzu haka suke faɗi duk wanda ke shawara ba zai nada ba kuma shawara ibn qayyim tana da fuska uku ba dole bane ka bada ta dauke ta zaka iya bada shawara dauke ta gaba daya saboda ta dace da wanda kake bawa ka da ta dace da kuma yanayin da kake bada shawara kana iya bada shawara a dauki bangaren ta ayi amfani da ita a watsa da bangaren ta saboda ta dace da lokacin wanda kake bawa amma ba ta dace da lokacin ba ko kuma ba ta dace da lokacin ba amma ba ta dace kuma ta dace da wanda kake bawa ta ce muku to ba yanzu ba ana iya kaza amma ban kaza fuska ta uku ana iya watsi da shawarar ka gaba daya saboda bata dace ba bata yi kuma kamata a yi amfani da ita ba to duk wanda ya bada shawara kada ce dole sai an dauka haka imamu shafi na cewa in ka bada shawara kaga ba ta amfani wajen mutane rike shawarar ka domin ba abun wulakantarwa ba ce wani kuɗi yake biya ma ba shawara consultancy ba shawarwari ba bane sai ka biya ake yi to ba wa ko da shi wani zaka je ka tuntuka ba mutum shawara ba in ya kimanta ka to ba shawara in bai mutunta ka ba to kar a wulakanta ta gaskiya ta ki kayar ka ba fa kodayaushe bane yake faɗin gaskiya ba jama'a akwai gaskiya da yana gani za a yi shiru a bari a tabar nan lokacin faɗin in yayi sai ya zuwa faɗi ta kafin Allah sanin cewa giya haramun ce kafin Allah sanin mata zina haramun ne amma kyala sabai tadarruj a hankali a hankali har suka zuka gani Allah mun fahimta da haka sai Allah ce wa shawiruhum fil amri kai shawarar su a cikin al'amarinka fa'iza azamta fatawakkal Allah in kai azama kada ki aniyar yin aikin Allah kuma karka sauri kowa kai tawakkali kawai da Allah malamai suka ce wannan ayatun Allah cewa sadda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ne zai yaki waɗannan mutanen da Makka da suka zo uhudu ai mun karanta a baya ko yi shawara da sabbai wasu suka ce aje wasu suka ce ba za a je ba ya shiga gida ya sanyo sirkensa ya sanyo kayan yaƙi ya ji kuma fashi annabi baya ta kuma kayan yaƙi kuma ya fasa da ka shi ne a nan suka ce wannan sa kayan da ya yakin shi ne fa'iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah ya hibbul mutawakkilin lalle hakika Allah ta'ala na kuma tawakkali a gare shi idan kai tawakkali to ka mika al'amarinka ga Allah Allah na kaunar ka to balle bari kuma al'amarinka ya lalace ba jama'a mun fahimta za mu tsaya kan wannan ayar saboda ayoyin gaba suna da bayanai da yawa kuma muna tare da manyan baki waɗanda zuwan su gare mu albarka ce kuma samu sa cikin al'umma rahama ce muna tare da jagoranmu ubanmu wanda ba mu da abin da za mu gaya mai sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan jagorancin da yake muna a sheikh jamil mu'azu haidara wanda ana cewa wai iyakar menene baba ya dego to duk abin da kuka muna yi na taujihi da lurarwa da a yi kaza a bar kaza to ga wanda suke ɗora mu a in kuna neman sirrin mu to ga sirrin mu duk abin da kuka yana muku na siyasa tun daga bara har zuwa bana ga limamin mu na, nasarar da muka samu a zaben da aka yi a ƙasar na musulun musulun ga sirrin nan zaune babu wani abin da aka kulla na cin nasarar musulun musulun a Najeriya da shi karan kansa tunubin ce fi da aka zama da tare da Sheikh Jamil Mu'azu Haidara. Nan gwamnatin tarayya ce gaba ɗaya zaune. Nasarar mu ce gaba ɗaya duk abin da mala ce mu yi muna yi ba ma saba masa shi zama Malam wani ya ce to in kana son fa nan fa ya daina to ka je ka yi ƙarasa Jamalin Jamilu. jami'un ba kai kankan kai karasa ba to ba zai bari don shi dora shi to duk abin da muna yi na lurarwa su suke samu zo mu gaya muku ke yi kuga kuga maganin Ga kuga saniyar sai ku tatsa ku sha da kanku ku ji da garbacinsa tun ne wanda Allah ta'ala hore mai fasaha da zalaka da kuma rashin tsoro a cikin zuciyarsa tun ne da Allah ba shi farjini kowa ya tsaya gabansa zai iya gaya mai baka kyauta ba abin da kai kuma ba daidai bane ta bakin malam ya ce kani na ka tausa mu kai mu a hankali na san kar bude mu wuta ba mai karfata to duk mutumin da ya ba daidai ba su suke gaya mai gaskiya kuma daga nan ne mu ma muke koyon duk wanda ya ba daidai ba za mu iya gaya mai gaskiya tun ne kuma mai zuhudu yana da hanyar da zai zama biloniya balma trillion zai samu a duniya yana da hanyar same ta amma yana da kamun kai yana da kana'a yana da ya kana a gabana gwamnati suke ce masa muna cewa ka zo ka ce ba za ka zo ba ko mu buga mawa baka dauka ba kuna naku aikin mu mana namu to ka ko ni dai gwamnati yake zo ai kaga da zan je da gudu ko in ka tara malamai da duk wanda aka ce zo zai zo to amma Allah ta'ala tsare masa wannan mutunci kuma wannan mutunci ne za muke ce ribar da alkhairin da kuke gani da haka za mu saurari jawaban shugabanni za su ba mu nasihohi akan abin da ya kamata mu kara a wannan kasar a karmakallah Najeriya ce da Afirka gaba ɗaya za ta saurari wannan sako wanda muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ta mu amfana da wannan jagoranci da zamu bismillah abin da na manta ban gaya muku ba mutumin zamfara ne wanda suka sani sun sani الحمد لله والخير كله فيما جاء به رسول الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko ina yi Allah ta'ala godiya da ya kaddare mu da haɗuwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai tarin albarka alƙashin jagorancin ashek abdulmutallif lawal almujahidul akbar wanda a zamanin da ake cikin yanzu ya tsere mai da yawa da cikin sa'o'insa wajen tsayawa da nan an ba da shirya ga matasa da fuskantar da su ga abin da ya dace su aikata domin duniya su da makomasu Allah ya saka da alkhairi kuma ina yi madu wanda ke cikin masallacin na addu'a Allah ya ƙara mana albarka Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi da haƙuri da ake yi ana sauraron wannan karanta ta wannan shirin malami wanda ya sadaukar da lokacinsa takarda ba yana zaune a zamfara ba yana kano amma koyaushe zamfara na cikin zuciyarsa da sha'awa ya dawo ga ya ba da gudun motsa don taimakawa wajen samar da shirya ga matasanmu Allah ya saka da alkhairi wannan waje Allah ya kirna shi girmamar da shi ya ɗaukaka shi ya zama santa wacce za ta zama fitila da al'ummar musulmin wannan jiha da wannan kasa baki dai Allah ya albarka wannan ibada da muke ta azumi Allah ya karba muna Allah kuma ya sa muna cikin yantattun bayan da cikin wannan wata kurakuran mu Allah ya yafe muna a duk da jama'a ya kamba mu abubuwa da yawa ko inda suka san ni da dama na gan su sun san ban kai inda shi mala yake kai ne a takaice dai Allah ya kaddari yayi amfani da mu ina nufin da iri na da shi malam da wasu ire-iren shi na a ja hankalin mutane game da halin da al'umma musulmi da musulunci yake ciki a wannan ƙasa wannan siyasa mun ki ko mun so wata hanya ce wadda ake samar da shugabanninmu a cikinta tana da kyau ko ba ta da kyau demokuraɗiyya kishiyar musulunci ce amma babu yana darura ana amfani da ita a fitar da shugabanni cikinmu to ba zai yiwu mu zama ƙauyawan zamaninmu ba ko jahilan zamaninmu ba dole ne mu zama masu ilimi masu wayewa masu dabara masu wayo don mu tabbatar da an samar da mutanen kirki a kan madafin mulki kuma mu samar da haɗin kai mai ɗorewa tsakanin musulmin kudu da na arewa wanda shi ya haifar da a samar da takarar wannan bawan allah na bola ahmad tinubu domin musulmin ƙasar yarbawa su suke da yawa fiye da kashiran da ke cikinsu to amma mu da Allah ya ba jagoranci na addini ma'ana mutanen arewa musulman arewa to sai kabilanci shigo mu don mun hisu kabilanci ni haka nake gani bai rabe abin da ke da shi yana son dan uwansa ne ba kabilanci ke da shi ba amma kabilanci na ƙasar Hausa inda mutum yake dibin watan da Allah ya sama na kowa da kowa ya ce watan mu na Hausa na yau na wata bai damu cikin yarba bai magana ba ko cikin ibo sai ce watan suna hausa alhali ubangiji ya yi watan nan don kowa da kowa ba na ku bane amma ya kokari amma da shi nasu kun gani to wani kabilanci ce kai kama wani eh? da kuma sauran abubuwan da mutumin da ba bahaushe ba in za a magana sai a ce mai kabila saboda tsananin kabilanci alhali nasin qur'ani me ce da mu إنك عند الله خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله to amma shi zai tsaye kau da duwani shi ba ya shi kabila alhali na sun qur'ani shi ma ya shi qaba'il kabila to to da wannan aka zo abin da ya faru ya faru yau ga izza da girma da daraja ta zo ga al'ummar musulmi da musulunci a duniya amma lokacin da ka hai ai zaɓe in kai wannan magana wasu daga cikin kunan jiya suna ganin ba zai yi ba saboda ni makiya musulunci sun ta samu wani abu wanda ke kokari yana na yana bai girma ba amma zai girma cikin in muka bari ya girma to mun halaka shine me yau an waye gari ba fulatani abin gudu ne cikin yan uwan shi musulmi kawai laihinsa ba fulatani ne laifinsa yan uwa fulani suna jeji suna aikar da bai dace ba da su da su kabilu waɗanda ba sani ba an fahimta alhali ko cikin gidanku ko wani gida akwai mutumin kirki akwai mutumin banza to ashe bai kamata a yi jam'in kabila guda ba a ce mata ai wannan kabila ita take kiyayyar ita alhali su makiya musulunci suna kiyayya da kabilar fulani saboda jihadin usman dan fodi da kai shekara 200 ta wuce duniyar kafirai ba ta yafe ma usman bin fodio ba duniyar kafirai ba ta yada daular usmaniya da aka kafa a najeriya ba aka ce alkur'ani ya yi hukunci a wannan yanki nan mu ba mu gane wannan ba don haka sai aka samu wasu aka yi amfani da su suka shiryar da filani na jeji da miyagun ɗabi'u tun daga aka fara koya musu sata shanu da bindiga kowa ya san ba fulatani na asali na gaskiya sanda ne kayansa sai sai addako hmm. a nan kuma amfani da yake da ita da taro itace ruwa su aka zo a koya musu bindiga zamanin obasanjo aka fara wannan makirci kuma aka sanar da shi cewa ga halin da ake cike farce ba komai za a gyara amma ana so abin da ma yi tuni yanzu gashi an samu wasu mutane shaidanu tirai marasa arziki suna hitowa suna zage-zage su zage usman dan fodi su zagi duk wata kabila duk wani mutum ba fulatani komi darajarsa komi girmansa komi mutuncinsa komi iliminsa wai ana kokarin a raba ba da bahaushe abin da ba shi shi ba haushe ba shi ba ba haushe na ji daɗi yance ina magana da duniya ne ko mm. to ina so a kawo mani ba bahaushe inda take babu ma'anar bahaushe a ce da kakanka na farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da hausa ne babu ko wani bahaushe da ke hausa yau a najeriya ko a wata duniya to wata kabila ce wata harshe ya ɓace masu suka kama harshen hausa harshen shi akwai shi shi ke yawo cikin iska yana karɓe halussan mutane amma ba kabila wacce za a ce daga shi da tsoka da jini yana tafi a cewa wannan bahaushe ne ba shi in kuma akwai shi na kalubale su kowa ne ne kawo mani mutane sukan rude su ce akwai maguza maguza addini ne masu bauta duwatsu da itace da wasu abubuwa ba bahaushe ba hausa ba ne kabilan bahaushe yanzu misali in baku misali da shehin malamin da an ka sani a ƙasar nan ne a shek ɗahir usman bauchi shi ne, mahaifiyarsa ne babansa ne kakansa ne kakan kakansa ne. a bakinsa na ji wannan ya tsaro su cewa duka fulani ne ana samun bahaushe da ke haka akwai shi babu nan dukkanin mu nan masallacin an kabi layi a ce a tare kowa kowa ya fita ya faɗi asalin shi sai ka tar da wata kabila ne shi ko dai hausa ne kawai ko dai fulata ne ko kanuri ne ko wata kabila ce da harshen ya bata suna ya hausa to shi ne za mu zo a wautar da mu har wai ga zaɓe a ce a ba za a zaɓi wani ɗan takara ba ɗan ba fulatani ne wannan musiba ina zamu da ita idan Allah ya riƙe mu da wannan musiba ta bala'in kabilanci an yi ba za mu rubuce ba to dama manufar su don su zama muna kiyayya mu tafi a hakan a waye gari mu lalace su kafiran duniya suna kiyayya da fulani akan daular usmaniya wannan haka yake kuma ba za su bari ba sai ran da suka kasa amma za su ci gaba da kashe dukiya da kuɗaɗe sai an sake ya tsakanin mai ci gaba da faɗa yanzu an ga ana kokari a kai ƙarshen harkar da sata mutane da sata shanu ko hmm. to wannan ke ita ke so yanzu kuma a gina mu akai inda musulmi da musulmi za su yi sallah hu guda amma in sun fita an ga cewa ne fulatani ne ko ya fulatanci sai a ke ƙeyar jana kashe shi wa'annan ne suka shiga suka yi sallah a masallaci ɗaya kuma su ake yake a wajen sun fita eh? bayan muna da umarni na Allah cewa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun ku da an kira ku al'umma guda za ku bari da ku in kun yi ne don wani abu ga an hada muku ba a mai da ku bai rabe ba fula da ibo ba ba nufe ba sai don mi don ku san juna ma don wani abu na biyayya ba ko ne jayayya ba to muna nan yanzu wannan bala'i yana nena yawo cikin mu ya kamata mu damu hankali lokacin da muka kokarin mu ga mun hada al'ummar musulmin Najeriya sun haɗu waje ɗaya don mi don su taimaki wannan addini da al'ummar musulmi lokacin da ake kokarin a kawo mana laraba cikin tsakiyar ɗakin uwayen domin an da ana kokarin raba fulatani da bahaushe an rubuce sarkin musulmi wani iri ne to yana jin fulatanci to to sai a ce mai ba fulatani ba don ba haka ba gwamnan taraba darius kafiri ne yana tatsuniya da fulatanci shi ne ya zama fulatani to me zai samu rudu mu lalace mu abin nan idan yan uwa suna wani abu wanda ba daidai ba a dauki cewa wani wata jaraba ce ta shigo cikin mu muna kokarin Allah fitar da ita ya gyara kuma da za a kama dabobin da ake da su daba daba za a tada kabilu daban-daban tare da su ake wannan rigima abin da ya sa filani suka yi fice ciki su da ma mutane ne waɗanda ba su da tsoro kuma suna da wauta duk abin da aka shirya da su akan yan sun imani akai sai dai a mutu akan wannan abu to wannan shine dalili kafa to Allah yan uwa mu dama hankali mu kar mu bari a raba mu da kabilanci in muka rabu da kabilanci mun halaka ba za mu sake nasara ba dama abin da ake nema ke Obasanjo yana faɗa a wata hira da aka yi da shi yake cewa idan za a raba Bahaushe da ne to kabilan Yarbawa su suka kai kowa yawa a Najeriya me yake nufi duk da shi ba bai raba bane Ibo ne Obasanjo Ibo ne asali ne ba ne Ibo ne wasu ce bai raba to amma tun da hannu ke tashi yana nuna cewa akan wannan yake kishi abubuwan da ke kishi can kuma yana magana da ibo akan uba ne ibo ne su ma yan uwansa yawa ke jagoranci kan magana fika obi wake wani yanzu a harkar kasar nan to ba za mu hankali to su suka sayar da wannan mugun aƙida ta bandit ɗin na satan mutane da maganar ah, kai har har da ake muna satan shaji wallahi mu za mu hankalin mu ana yaƙan mu da yawa ba mu da labari muna nan mun ruɗe muna ta kayan shari'a ko a ɗauke mu da kalmomin siyasa harufa apc harafi pdp harufa ko ba su nan ba mu zo muna kashe junan mu akan wannan to wannan magana ta kabilancin nan abu ne babba da ke yawo akwai wata mata da ke yawan magana tana sanin kilif a bidiyo a nuna wayoyi hmm. wata la'ananniya kaskantatta in tana rabon shirya, Allah shirya da ita idan ba ta rabon shirya, albarkacin wannan wata da ita da runduna da ke kulla muna abubuwa na raba kanmu da kawo muna kabilanci na jahiliya Allah ya rubuta su wannan a takaice abin da ka so in ji hankalin mu kenan wannan siyasa in mun yi amfani da ita ta ta ce da ke gare mu domin mi Allah shi ne zamani ya kawo mana zamanin wannan lalura ta demokuraɗiyya ta masu yawa suke zaɓe mun san ba tsarin musulunci ba ne don yanzu in 'yan daudu ke da yawa gusau ko zamfara sai zaɓi nan daudu ya zama gwamna shi kenan an gama suliman su mallan da kowa ba wanda za a yi sai da ya kama kun ga kenan an ta karo da tsari na na shari'a abu to shi yasa lalura ce ake amfani da ita ana ana wannan shi shiga don aya a ga abin da za a yi gyara ba to Allah ya ba mu musulun musulun yau a Najeriya makiya abokan zaman mu sun rude da su da abokan kokari a yaƙe mu daga waje kuna ji dai ake ta magana amma tana sauraron kafin yaɗa labaru ba ma za a bari a da gwamnati ba ba ma za a yi kaza ba to muna cikin watan da Allah ke karɓa addu'a bayi zaman lahiyar ƙasar ne shine zaman lahiyar mu mu tashi tsaye mu ta addu'a duk wanda ke ƙoƙarin kawo wata fitina a wannan ƙasa ta kowace fuska Allah ya muna maganin sa Allah ya kawo mu zaman ƙasar zaman lahiyar da kwanciyar hankali da wani talakan Najeriya zai ji wani daɗi aka ji ballantana a ce a kawo wani tashi hankali kana neman ma ƙasa ta zauna ne ta dawo matsalin ta nada ka samu ka yi noma ka san abin da za ka ci amma na kwarin har ki tsaku to yan uwa masu girma a mai da hankali cikin wannan wata a yi addu'o'i a yi ta addu'a masu hali daga cikin musu bada da sadaka na cewa ga bayan Allah a yi addu'a a yi tawassuli da wannan Allah ya ɗauke bala'i da fitina da wasu ke ƙoƙarin kulla muna ko su waye Allah ya muna maganin su Allah ya zama da kasar lafiya Allah ya dawo mana da kwanciyar hankali da muke da shi a da sabbin gwamnatoci da aka samu Allah ya riko da hannayensu da ba su ikon aiki na gari wanda za su hama da Allah ya ba su mashawarta na gari Allah ya ɗauke hankalinsu daga wani abu da zai zama fitina ga mabiya ko talakawa kar su aikata shi Allah shirya da mu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun da ji da kanku wai zuwa da kai ya fi zaƙo ko to wasu manganin kun ga mun yi ƙanana ba za mu faɗe su ba saboda yanayin shekarun duk da in aka tafasa mu zai mu kone gaba ɗaya amma in suka ce ku faɗi faɗi za mu in suka ce mu shiru shiru za mu duk wanda Allah ta'ala ba shi zuciyar damuwa da al'umma ya gode ma Allah kuma duk wanda Allah yake amfani da shi wajen taimako al'umma da addini to babu wani abin da kuma yake nema sama da wannan a rayuwarsa na wannan alkhairi muna fata Allah ta'ala ya saka alkhairi ba tare da mun ja dogon bayani ba Allah ta'ala ya mai da kowa lafiya kuma muna godiya kuma muna roƙon malam ya zama kada wannan ya zama ci ziyara ta ƙarshe a cikin wannan Ramadan akwai abubuwa da dama da ya kamata ja hankalin mutane wannan kafa ta jan hankalin mutane duk abin da malai ga cewa ya dace a zuwa sake jan hankalin mutane a kansa malai za ku sake ganin sa ya dawo kuma insha Allah ta'ala saboda gabatar da wani jawabi in ba ka ma ta yaran da za a zuwa zauna ba tasirin za a yi ba fashin bakin kasa da abubuwan da ke cikin ta zai yi duka wannan kofar da take malai zai zai wannan saboda alkhairin da muke samu a wajen su shike nuna mana zurfin ruwan wani abubuwan kai kana kallon sa ba bakin komai ba in suka haska ma zai ga cewa wannan matsala ce abinda kake ganin su kuma matsala ce suka ce maka kwantar da ka wannan ba matsala ba ce an kashe bala'in tun da kasa hayakin ne kawai ke gani to ba komai to sai mu je mu tabbaci mu Allah ubangiji mana jagoranci kuma ya saka masa alkhairi Allah ya mu ma ya amfani da mu wajen taimako addinin sa masu bukatu da yawa Allah ta'ala biya mu kowa bukatarsa wanda suke cikin matsaloli kuma Allah ta'ala ya yi mu kowa matsalarsa Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kafar mu ya miki da mu daga dukkan abin da muke tsoro subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin a ga tsoron rabbil suna tare da malam jigajigan eh, abin nan ah, menene al'umma na gari <laughs> na gari na kowa <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh